This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. falastina a arewacin Gaza sun bayyana irin gagarumin barin wutan da Isra'ila ta rika yi a ranar Asabar din sa'o'i bayan hare-haren da ta rika kaiwa ta sama da ya kashe akalla mutane 22 yayin da ta kuma gargadi mutanen da ke wurin da waɗanda ke kudancin Lebanon da su tattara su fice daga yankin domin kauce farmakin da ta ce tana kaiwa kan dakarun Hamas da Hezbollah. a can labanin kuwa dakarun aiwatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ne suka ce an sake kai hari kan hedikwatar su da ke nakora inda aka samu wani daga cikin dakarun nata tun a yammacin juma'a amma ta ce yana cikin hayyacin shi ba a dai tantance bangaren da ya kai harin ba lamarin ya faru ne kwana guda bayan da sojojin isra'ilan suka harba makamai kan hedikwatar kwanaki biyu a jere isra'ila dai ta gargaɗi dakaran aiwatar da zaman lafiyar na majalisar ɗinkin duniya da su hanzarta barin inda suke a yayin da mazauna yankin ke kukan rashin samun ƙwayar abinci ko kuma wani agaji tun farkon wannan watan shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ce babu wani ƙwayar hatsi da ya shiga arewacin gaza tun ranar ɗaya ga watan oktoba inda har yanzu akwai mutane da aka iya sun kai su dubu ɗari hudu babbar kotun iran ta sauya hukuncin kisan da aka yanke wata mata 'ya mai kwato 'yancin ma'aikata da aka zarga da alaka da wata kungiyar kurdawa cewar kafofin yada labaran kasar a jiya asabar an jiyo lauyan sharifai muhammadi amin raisiyan yana cewa kotun kolin ta sauya hukuncin kisan da aka yanke wadda yake karewa kuma za a sake mata wata sabuwar shari'a a halin yanzu tun a farko dai an rika yin gangami da ya rika kare muhammadi inda kiraye kirayen ya shiga kunnuwan kotun kolin da sauraron basira da ya haifar da sauya hukuncin kisan aka kuma sanar cikin wata sanarwa da ta nemi a sallame ta baki daya daga dukkan tuhume-tuhumen da ake mata ba tare da wani sharaɗi ba sanarwar ta jaddada cewa sauya hukuncin kisan da aka yi wa sharifai abu ne da ya samu sakamakon haɗin kai wajen ƙoƙarin ganin an cimma hakan da ya haɗa da ƙoƙarin ƙungiyoyin ƙwadago da kungiyoyin malamai da kungiyoyin 'yan kasuwa da na ɗalibai da kungiyoyin waɗanda suka yi ritaya na ciki da wajen ƙasar da ya haɗa da kungiyoyin kare hakkin bil'adama da kafofin yaɗa labarai daban-daban. jami'an pakistan sun bayyana a ranar asabar cewa sabon fada da ya barke a yankin arewa maso yamma da ke kan iyaka da afghanistan ya yi sanadiyar mutane akalla sha hudu da ya hada da mata shaidun gani da ido da jami'an 'yan sanda sun ce rikici ya barke a kurram da ke gundumar yankin kaibar pakhtunkhwa da jijjifan safiya asabar bayan da wasu masu dauke da makamai suka yi ruwan alburushai akan motocin fasinja waɗanda lamarin ya ritsa da su musulmi ne mabiya ɗariƙar shi'a yayin da waɗanda suka aikata aika-aikar mabiyan wata ɗariƙa ce kishiyar tasu labarin buɗe wutar da ya haifar da bazuwar mai da martani a sauran sassan da ke yankin wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda a yankin na kurom ya ce mutane takwas sun samu rauni inda ya ce wasu daga ciki na halin rai kwakwai mutu kwakwai da yake zayyana yadda mummunan fadan ya fara javidullah ya ce an fara jin harbe-harbe ne a yankin duwatsun kunj alzai da ke kusa da kan iyakar pakistan da afghanistan ya kara da cewa daga nan mahukuntan yankin suka gaggauta aika 'yan sanda da sauran dakarun tsaro zuwa yankin domin maido da zaman lafiya da kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu da taimakon dattawan da ke yankin ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washinton dc wani ayarin masu gudanar da ayyukan jin kai a kamaru na kai ziyara gida-gida a yankunan da ke cikin ƙauyuka domin bikin watan wayar da kai kan cutar kansar mama inda suke ba mata shawara da su ziyarci asibitoci domin a yi musu gwaji kyauta a kuma ba su magani kimanin kashi 60 daga cikin 100 daga cikin sama da mata 7,000 da aka samu ɗauke da cutar kansar mama a kamaru sun mutu har lahira a bana saboda makarar da suka yi zuwa asibiti cewar jami'ai wata ɗaliba a fannin ilimin tarihi mai shekaru 30 emily nadege a tangana ta shaida wani gungun mata da 'yan mata a jami'ar yawunde yadda ta shiga mummunan tashin hankali a lokacin da aka gano tana ɗauke da cutar kansar mama ta ce da dama daga cikin 'yan uwanta da abokai da abokan karatu sun juya mata baya tare da ɗiba tsammanin cewa ba za ta yi wani tsawon rai ba tunda suka ji labarin cewa an gano tana ɗauke da kansar nono a watan yuli na shekarar 2020 a ranar asabar dinnan aka ɗaure wani matashi mai shekaru 22 a duniya a gidan kaso a ƙasar faransa bisa samun shi da laifin mara baya ga aƙidar ƙungiyar is masu fafutukar kafa ƙasar musulunci da kitsa shirin kai wani mummunan hari kan wani filin ƙwallon ƙafa ko wata cibiyar kasuwanci. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulra'uf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu sake duba batun mafita ga matsalar yada bidiyoyin tsiraici a dandalin sada zumunta musamman daga bakin iyaye mata kuma kwararru. A cikin wannan makon dai batun yada tsiraici ya dauki wani sabon salo inda wasu 'yan mata ke ikirarin cewa kaso saba'in cikin ɗari na mata musamman matasa a arewacin Najeriya na naɗan faifan bidiyon tsiraicin kansu su ajiye a waya kawai ba don turawa wani ko wata ba. Lamarin da wasu suka musanta shin menene wasu yara mata ke cewa a game da kirarin kaso 70 cikin 100 na mata na aikata wannan mummunar ɗabi'ar. Ga bayani daga bakin wata matashiya. Ni gaskiya ana ra'ayin ana aika amma gaskiya bai kai wannan percentage din ba. Abin da nake gani shine sometime samar kansu suke ɗaukan nauyin 'yan matan. So in yanzu saurayi ya ce ka turo nude ɗinka dole ne ka tura saboda kana ganin baka da option shi yake maka komai. Yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da fitacciyar 'yar kasuwa ma'aikaciya a fannin shari'a kuma kuma uwa wacce za ta fara da bayani akan yadda ya kamata a tunkaro wannan matsalar don samu mafita mai dorewa. Sunana Abida Hanafi Abdullahi. Abin da zan ce shine wannan abu daga gida ya kamata tun farko waye mata su tashi tsaye su tarbiyyantar da yaran su game da abin da ya dace da bai dace ba. Yadda Bature ya ce charity begins zato Uwa ta zaunar da yaran ta mata ta gaya musu kai ba ma mata ba har maza don yanzu ba wani batun magana mace ko namiji an ce what a man can do a woman can do even better so in this situation za a ce what a man can do a woman can even do worse so kamar yadda al'aura take a turanci private part an keɓe ta ne saboda wasu dalilai al'aura bai kamata a ce mata ko maza suna baza shi har a ce ya kai ga duniya gaba ɗaya suna gani kamata ya a ce uwa ta zaunar da yaranta ta nuna musu abin da ya kamata a fitar da wanda bai kamata a fitar sannan akwai wuraren da wani bai kamata ya taba maka ba na'am ko za ki da misali malama abida kamar ni ina da yara mata so ni lokacin yadda na yi akwai wani bidiyo haka da ake faɗakar ma yara kan private part inda bai kamata a ce mutane su taba maka ba in sun taba maka ka yi magana sosai sai na sa musu bidiyo din suka kalla da suka gama kallo sai na kira su na zaunar da su na tambaye su me suka fahimta kan bidiyo din nan sai suka gaya min sai na ƙara sa musu suka kalla na ba babbar suka je suka kalla na ce ta yi musu bayani ta ma ta ƙara musu bayani na ƙara kiransu na zaunar da su na fahimtar da su na ce musu duk yadda wani ya taba maka wuri kaza ko kaza ku zo ku faɗi ko kuma akwai wasu da za su yi maka wani abu su ce kakka gaya ma momi to lokacin ne ko za ka gaya ma momi duk yadda kake jin tsoron wannan ka kawai ce mishi eh amma dai ka tabbata ka zo ka gaya ma momi ko kin zo kin gaya ma momi so irin haka akwai wayan da uwa za ta iya yi ma yara har ta san me suke ciki ba dole ko me ka ji ba kai faɗa yanzu wani za a iya cewa ai na ji an ce yaron ki ko yarinyan ki ta yi kaza kawai ka kama yaro da duka shi yasa wasu yaran suke jin nauyin su ga koya ma uwayensu abu wato kina nufin iyaye su ƙara ƙaimi wajen jawo 'ya'yansu jikinsu kenan jawo yaro a jiki ma kanshi yana da amfani saboda wasu yaran suna jin ba a ƙaunar su a gidansu shi yasa wani abu ba su iya faɗa ma mahaifansu amma in ka jawo yaro a jiki duk yadda abu yake za su iya gaya maka saboda irin waɗannan abubuwan yawanci zaki gama daga cikin gida ne ake farawa wani kuma makota ne wani kuma malamansu ne so duk in ka faɗa kama yaro da nan wurin bai kamata a taɓa ba ni lokacin hacci musu na yi ni na in na taba muku wani wuri kuka jibe muku ba ku yi min magana ko ku je ku gaya min babanku in babanku ma ya yi muku zo ku gaya min like bambance musu kowa ba so da su san lalle wannan al'auran tana da muhimmanci bai kamata a ce ko wadda ta haife ka ta taba maka shi yadda bai kamata ba so ta haka nan ne ake fara amma Allah na tuba yaro ya tashi bai san abin da ya kamata ba bai san abin da bai kamata ba wani lokaci in ma ka ga dress inda da bahaushe sai ka ji mamaki anya wannan kuwa musulma ce ma saboda ba a nuna musu bai kamata kamata ba so tun farko tun daga gida tarbiyyar take farawa daga gida a faɗakar da yaro Allah ya kare mu ya kare mana zuri'a mu. akan wannan maudu'in dai mun tuntubi kwararriya a fannin ilimin yara a matakin farko wacce ta yi fice a dandalin sada zumunta sakamakon aikin faɗakarwa da taimakon al'umma da take inda ta fara da bayani akan abubuwan da zamani ya zo mana da su da kuma batun yadda wannan lamari na yada faifan bidiyon tsiraici ya yi kamari sunana da dr hawa babura to kan wannan maudu'i maudu'i dai da ake magana na abubuwan da zamani yake zuwa mana da su including wannan tsiraici da yanzu 'yan mata sukan ɗauki hoton jikinsu su saka a wayar su su bashi ko kuma su saka a social media abu ne wanda yake bako a gare mu gaskiya fi sabilillahi amma ina jin abin nima yana yawo a gari amma dai a ce ya yaɗu da yawa har ya zama a ce kashi saba'in na yaran mu suna yi wannan ne gaskiya yana da 'yar wahalar yadda to amma dai ko ko ma kashi nawa ne banna banna ce kuma in bata kai ma kashi saba'in ban aka batta za ta kai ɗari ma to abin da za mu tashi tsaye kenan mu yaƙa. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu bari mu koma ga malama a ganin ki me ke jawo shiga cikin irin wannan mummunar ɗabi'a. Koyin halaye marasa kyau daga ƙasashen mu ko kai ta ganin abin da bature yake kai ma bahaushe kai za ka yi ko kuma irin wani yanayi na tayar mayar da hankalin jama'a wanda yakan sa 'ya'ya mata su ji cewa su a tsakaninsu da sauran 'yan uwansu mata wannan ta fi hanci dogo wannan ya fi fari hasalin irin wannan ma shine yake kawo bilicin har abada yarinya ta ga cewa ita ba fara ba ce ita sai ta yi fari za ta samu kula daga maza ko daga 'yan uwa ko ta samu competition ita ma a ce ita wata ce to haka trending in zamani ya zo da banna haka take zuwan mana to ina mafita mafita akan wannan har kama da na fara tattaunawa da 'yan mata da suke tare da ni ne musu tambayoyi yanzu idan kuka shiga cikin irin wannan matsayin abu ne mai sauki da za ku iya tankara iyayen ku yi musu magana suka ce da ni tab'i jan iyayen afirka kamar wani haɗe kai suka yi iyayen mu ba sa ba 'ya'yansu fuska 'ya'yansu 'yan mata su tankare su da matsalolin rayuwa hatta irin wannan abu na peer pressure da zaka ga cewa ai kawata ita take yi ni ma bari in yi ko kuma su samarin zamani wanda sukan zo da irin wannan dabaru su nuna wa yarinya sai fakin nuna min hoton ki na ga yadda kike in kin yi min kafin mu ci gaba to in yau wannan ya zo mata da wannan same labari wannan ya zo mata da shi ita kadai ita tana ganin ma to ayyayi ne haka ake da kuma irin a'a competition ne na ko kuma kawai ni bari in dauki hotona a tsirara wanda a yanzu abin jan hankali shine wani zai iya daukar waya ki yar uwata yata kanwata ya je ya dauki wasu hoton ki ya gani ya baza wani zai iya zuwa ki ba da aiki ne ki ce kina so a miki kaza ya zuke miki hotuna baki sani ba duk akwai irin wannan abin sharing din nan sai kaga kawai hoton ka ya fita wani ya rike ya zo ya rika maka blackmailing da shi ko kai wata rana ka girma ka zo abin bai yi maka ba madalla wani kira zaki wa yaran mu mata a yanzu ni dai ina kira ga yaran mu dan Allah su lura da kansu kada irin wannan abu na zamani ya zo ya zame musu sun zama masu gushewar hankali saboda ita ta ba abu bace da take tsayawa har abada akwai girma za ka yi aure za ka yi 'ya'ya mutunci zai zo ya zube ku rika tunanin gaba yan uwana na ku rika tunanin gaba baya ga yaran mu kuma me zaki ce wa iyaye a daidai wannan lokaci zan hankali ga iyaye musamman iyaye mata ni na sha faɗa zamani ya zo da ku fa yanda iyayenku suka yi muku fatar biyar da suka baku ku ɗauki mai kyau daga ita ku yadda wadda ba za ta yi ba a yi ba a yanzu ku ja hankalin 'ya'yanku ku janyo su a jiki ku nuna wa 'ya'yanku cewa suna iya zuwa gare ku da duk wata matsala kuma za ku zauna ku tattauna da su kuna iya kiran su ku tambaye su in kun ji abu da ike trending a rediyo a talabijin a social media a wance na ji kaza yana faruwa ya kika gani an taba kusantar ki da irin wannan gaya min ni mahaifiyarki ce duk abin da yake faruwa ki zo mu tattauna matsalolin zamani ku rinka saka su a kan wato ta farki na leadership a gidajenku ta haka ne za su gane cewar eh an yadda da mu za a iya zuwa a tattauna matsalolinmu amma kada mu zamana a cewa wai mu muna nuna musu mun fi su wayo kana kallon trending event sai kawai ka zo ka fara zancen nama a gaban 'ya'yanka you think suna sauraro a lokacin da peer pressure take knocking zancen uwa fa na nama fa kikin yake baya tsayawa kirana ga iyaye mata wato su jajirce akan assasa rasa ƙawantaka da 'ya'yansu su nuna musu fagen cewa a duk sanda kuka samu kanku a wata damuwa ko neman shawara ni mahaifiyarki ko ni anti ɗinki mai rufe asiri ce ni zaki zo ki fara gayawa. To mun gode a baya bayan nan dai yaɗa bidiyoyin tsiraici na ƙara kamari kuma masana na kara jaddada cewa dole ne iyaye da saura masu ruwa da tsaki su ƙara ninka kokarin su wajen tarbiyya da bibiyan abubuwan da yara ke yi a kafofin sada zumunta. To masu sauraro gabaki baki ɗaya kuma anan zamu naɗa tabarman shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni halima abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. ana rawa A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar polio da ke gurgunta yara duba da cewa cutar ta sake kunno kai a Najeriya. Tun a watan Agustan 2020 ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana Najeriya a cikin jerin kasashen da suka yi nasarar kawar da cutar polio a duniya. Sai dai tun a lokacin ana ci gaba da samun nau'in cutar wanda hukumomi da masana suka ce ana samun nau'in cutar ne sakamakon rauni na garkuwar jiki musamman ga yaran da ba su samu cikakken rigakafi ba. To shin menene ma cutar polio kuma yaya alamomin ta suke? Kwararren likitan yara da talawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja ya yi ƙarin bayani. Cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take haifarwa wadda take kawo watakila dan samu dan zazzabi da ciwon kai da ciwon dan wuya haka daga baya kuma sai ta kawo shanyewar jiki musamman kafafu a wani lokacin tana iya shafar tsokokin da suke waɗanda ake amfani da su wurin yin lumfashi wannan shine dalilin da sa wani lokacin ta kan yi kisa. To likita shin cutar polio ta kasu kashi nawa ne ma kuma akwai wani bambancin ne wajen illar da take yi wa yara? Kwayoyin cutar virus nan da ke kawo cutar polio sun kashi su a asali kashi uku wadda ake cewa type 1, type 2 da type 3 amma daga baya-baya an samu abin da ake cewa vaccine derived polio virus wato ainihin allurar rigakafin wadda ake digawa kwayar cutar polio ce ake dakushe kaifinta ya zama kenan ba an kashe ta gaba ɗaya ba amma an dakushe ta da idan aka diga in ta shiga cikin yan hanji za ta ɗan hayayyafa na ɗan wani lokaci wanda zai sa jiki ya samu garkuwar jiki daga wannan to ita wannan ah, kwayar virus da aka amfani da ita da niyyar samun wannan rigakafi sai ya kasance tana canza nau'i abinda a likitance ko a kimiyyance ake cewa mutation saboda haka sai ta zama an haifar da abinda ake cewa vaccine drive polio virus ta zama kenan kashi na hudu wanda takan dan zagaya cikin al'umma kuma wasu kasashe sun ba da rahoton cewar kamar indonesia misali sun taɓa ba da rahoton cewar an samu yaran da suka kamu da ita wannan cuta ta shan inna wanda asalinta daga wannan ah, vaccine drive wadda ake cewa circulating vaccine drive polio virus to likita shin akwai bambanci ne wajen illar da take yi wa yara to inda ake samun bambanci ah, na tsananin cutar ne ita waccan da ake cewa wild polio virus ta fi ah, tsanani kuma ta fi kawo shanyewar jiki musamman type 2 din nan wadda kora daga kasan eh, a shekara ta 2020 ah, saboda haka ita ta fi tsanani kan ah, su wannan wanda aka ba da rahoto na baya wato vaccine drive na circulating vaccine drive polio ah, ba su kai tsananin waccan ba ko menene yasa ake ƙara samun bullar cututtuka musamman waɗanda ake iya rigakafi ko ma cutar polio da aka ayyana kawar da ita a najeriya ita ce tambayar da na yi wa dr abdullahi bula magarba ga kuma abin da yake cewa to bullar nau'i na cutar shan inna da hukumomi suka sana a Najeriya a ba mamaki ba ne kuma ba wani sabon abu ba ne a kasashe duk wuraren da yake ya zama to akwai rauni a rigakafin da ake ne da kullum na cutuka wanda suke da rigakafi wato wanda muke cewa vaccine preventable diseases a wannan cututtuka sun hada kamar eh, shan inna kamar kyanda kamar su tarin shika da tarin tb da sarki hakora wannan cututtuka su ne wanda ake bada daga kafin su yau da kullum kuma duk lokacin da aka ce wato garkuwar jiki na yara na inda ake bada daga kafin nan ya yi kasa sakamakon wato rashin bawa a yara da yawa wato akalla a samu kashi tamanin zuwa sama na yara a kowanne a wuri da ake magana to in dai har ka ce ba a samu wannan ba to za a iya samun jifa jifa haka wata cututtuka kamar na shan inna da kuma sauran wa'anda na faɗa a sama rashin samun garkuwar nan ya danganta ne ga wato rashin kammala a rigakafi na yau da kullum ya kamata a ce duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya to a cikin wannan shekara ɗaya na farko akalla a ce uwa ta je asibiti a so biyar don samun cikakkiyar kariya ga cututtuka wa'anda suke da rigakafi wannan rashin zuwa a samu rigakafin nan na yau da kullum cikakke ga yaro ko kuma yarinya a shi ke kawo a raunin rigakafi shi muke cewa weak routine immunization system kuma wannan yana aukuwa bisa dalilai da yawa misali za ki ga cewa ko a su iyayen ne a basu samu sun je ba kuma sa zuwa samu maganin akai-akai shi zai sa kamar samu rashin karfin gwiwa su je a ko kuma a ce da gangan ne ba su su je saboda waɗansu da yawa har yanzu suna kyamar rigakafin nan sannan ko kuma a ce a wuri ne wanda ke baya samun zaman lafiya shi yasa kamar a ce ko ma'aikata ma suke a tsoron zuwa wajen to amma dai gaskiya kuma kuma mun gano ma cewa sau yawa yanzu za ga cewa sai ga iyayen ma suna son masu je a rigakafin amma sau da yawa wallahi ma'aikatan lafiya a suna tasu matsalar za ga an shirya a je abin da ke ce outreach wato a tashi kamar daga asibiti a je kamar wasu ƙauyuka aka ko rigage haka sai ga ma'aikatan su rubuta su ce sun je amma su je ba so kuma kuma ko wurare kamar da ake ana kamar yaƙe-yaƙe kamar na boko haram din nan sannan kamar inda ake ta banditry din nan to kaga shi ma ma'aikacin lafiya a gaskiya shi ma saboda zai tsoron lafiyarsa da kuma ransa shi ma haga zai sa yana ma tsoron zuwa wajen aikin so duk da inda aka samu cewa akwai rauni na rigakafin yau da kullum to wannan shi ke kawo bullar wato cututtuka wanda yake suna da rigakafi ne yau da kullum kamar folio sarki hakora tarin ka haka kamar wanda faɗa kuma kamar eh, nau'in da aka ce an samu a najeriya a wannan bai ɗauke najeriya daga matakinta na cewa ta kawar da cutar folio ba wannan nau'in da aka samu ita ake cewa cbpd wa circulating variant of folio poliovirus wa suka ce mata circulating vaccine drive poliovirus so wannan samun da eh, samun bullowa wannan circulating variant poliovirus da aka yi a Najeriya ba abu mamaki bane in kika duba kamar lokaci ne yanzu na damuna ko za ga cewa irin sau da yawa mutane sun yi bayan gida haka a gaban ruwa kuma ruwan sama ya za wanke ya shiga cikin ruwan nan za ga mutane da yawa sun sha to duk inda ake samun ana shan ruwan da yake ba shi da tsafta ko kuma ana cin abinci wanda yake ba shi da tsafta Eh, kamar kika je kasuwannin mu sau da yawa za ki ga cewa irin gashi ko kuma gefen titi shiga na sai da abinci ga kwata nan a bude sannan kuma kuda ya shiga ya zo ya taba so shi gaskiya duk irin wannan suna kawo ba mawai wai polio kaɗai ba har ma irin su kwalara irin su typhoid nan to duk yawanci cututtuka ne wa'anda suke da alaka da rashin tsafta musamman tsaftar muhalli da kuma tsaftar abin da ake ci da kuma abin da ake sha wannan shi yasa cewa ba wai ba da rigakafin ne kadai ba rigakafin zai fi amfani idan aka ce kuma an hada gwiwa da bangaren wato ba da ruwan sha da kuma bangaren tsaftar muhalli kuma iyaye ya kamata su rinka haƙuri don yau a ce mace ta je asibiti ba ta samu magani ba wa dan samu tsaiko ne wajen transportation a gani ba wa makin an je yau babu to gobe a je a samu to ya kamata a je a yi haƙuri a rinka zuwa ana ba rigakafin nan saboda shi jinyar ta fi wahala da a ce a ba rigakafin rigakafin nan ganje an yi ba wani abu ne wanda ma ki bada allura din nan ma bai fi a dan samu dan dan ciwo haka zafin wajen allurar kwana ɗaya kwana biya warke ba amma idan yaro ya samu jinya ba jinya ce wanda yake za a iya dawo da ita ba wato ita ka cewa irreversible muddin kafar yaro ta shanye ba har abada ta shanye babu abin da za ka yi sai dai kawai ka taimaka dai a zan samu abin takawa da wani waye amma babu wani abin da za ka yi da za ka ce gashi ka dawo da wannan kafa saboda wanda a jure a rinka zuwa ana karɓar rigakafin nan da kyau kuma yana da amfani gaskiya sannan kuma su ma'aikatan mu a gaskiya ya kamata mutane su ji tsoron Allah cikin aikin su wato ɗabi'a ta ma'aikatan mu wani lokaci shi yakan kori ma su ma iyayen ina eh, su kawo iyayen su eh, wani lokaci a kyare su wani lokaci a zo a yi buris da su ka gani ko kuma a ce gashi an tsara za a yin sannan a ki ko kuma a ce gashi za a je wani ƙauye a yi outreach sannan a ki zuwa so gaskiya su ma'aikatan mu wani lokaci ah, suna da tasu matsala kuma ya kamata a ce in dai mutum zai aiki da ya sa tsakani ga Allah kasancewa kayi kuma kar ka zo ka rubuta mutane ƙarya saboda haka muna kira ga jama'a su ba su riga kai wa rigakafi su kuma ma'aikata su tsaya su yi aikin su tsakani ga Allah sannan kuma a sa kowa ya kula da tsaftar gidansa ko ruwan da zaka sha ba ya kamata jama'a su ma su ɗauka su kula da kansu bincike ya nuna cewa tabbatar da cewa mutum yana wanke hannunsa kadai yana kawo rigakafi a da gudawa wajen kashi arba'in saboda haka jama'a su kula da tsaftar jikinsu tsaftar gidansu kuma da tsaftar abin da za a ci da abin da za a sha to insha Allah ka a wa'annan da kuma rigakafin zai ga cewa ba ba wai polio kaɗai ba har masu kyanda nan su sarki haƙura tarin shika nan duk za a samu saukin su insha Allah. Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya. yanzu kuma sai nasihar lahadi. masu sauraron sashen hausa na muryar amurka barkamu da safiya dan uwanku fasto zakariya oga a na iglesiyar faithful witness evangelical bible church da ke nan malali jihar kaduna nigeria a wannan sanyi safiya ina so in yi magana a takaice akan fatan samun jagoranci daga Allah wadda karatunmu na samuwa cikin littafin zabura 25 aya na huru da aya na biyar ya ce ya ubangiji ka nuna mani tafarkunka ka koya mani hanyoyinka ka bishe ni cikin gaskiyarka ka koya mani gama kai ne Allah na cetona a gare ka nike sauraro dukan yini mai sauraro ayar Allah ta ce a ƙarshe dukan yini ma'ana yau Allah ya waye mu gare muna raye sannan kuma muna da dama mu yi wa Allah sujada a wannan rana majami'u daban-daban a duk fuskar duniya mafi girma da mafi dacewa shine mu lura da cewar ado'in da shi mai zabura a annan ya kamata mu dauke su mu lura da su mu kula da su mu kuma me da nan adoi su zama abun da yake ya zama dogara gare mu da farko ya ce ya ubangiji ka nuna mana tafarkunka Allah yana nuna mana tafarkunsa cikin ayoyinsa shi yasa a kowane lokaci da muka karanta sai kaga hasken kalmar yana nan gaban mu hasken kalmar yana kawar da duhun da ke gaban mu shi yasa ya ce ka koya mani hanyoyinka ka bishe ne cikin gaskiyarka da kuma koya mani ma'ana ubangiji Allah yana koya mana hanyo yana bishi macin gaskiyar kalmarsa wannan ya nuna mana cewar idan ko Allah zai je addu'an mu ya ansa roke mu to dole mu na ɗaya mu kusanci ubangiji Allah na biyu mu daidaita al'amuran mu a cikin majami'u daga iyalan mu da kasa gaba ɗaya addu'in da yake muka iske kanmu na ɗaya in muna tunanin al'amura su gyaru mai sauraro dole ne mu fara gyara ta farkon mu in ba mu yi hakan nan ba lallai bai yiwuwa wani abu ya gyaru sai mun ka fara gyara halayenmu yayin da muka fito yau ubangiji ya amsa addu'o'in mu ya karbi ibadun mu ya kuma bishe mu hakan nan ya daidaita ta farkon kasar mu Allah ya amsa mana roke-roken mu a cikin sunan Yesu. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya